من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma Allah bikin sarki da ikonsa da ƙaddarawarsa ya ƙaddara mana ganin fara wannan tafsiri namu mai albarka wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a wannan Ramadan na shekarar manzo sallallahu alaihi wasallam bayan hijirarsa 1440 wanda ya daidai da dubu biyu da sha tara yau muke ranar litinin ɗaya ga watan ramadan allah madaukakin sarki da ikonsa da ƙaddarawarsa ya ƙara rayar da mu domin sake ganin wannan wata mai alfarma domin ci gaba da ayyuka wanda suke na alkhairi fatan mu Allah madaukakin sarki ya ƙara mana nisan kwana da lafiya da imani kuma Allah madaukakin sarki ya sa wannan watan da muka shiga duk abubuwan da aka tanada na lada da na falala da darajoji Allah madaukakin sarki ya sanya za mu rabauta daga ciki duk abin da za mu aikata na kuskure ko na ba daidai ba Allah ka gafarta mana Allah ka sa muna daga cikin wanda za a yanta daga wuta sanya su cikin aljanna a cikin wannan wata mai alfarma Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da 'yan uwanmu Allah ka haskaka kabarinsu Allah ka sa kaburburansu su zama dausaya daga cikin dausayin aljanna idan tamu ta zo mu kuma Allah ka sa mu cika da imani idan ba mu manta ba azumin shekarar 1439 mun tsaya ne a cikin suratul isra aya ta goma sha biyar a nan muka kwana a yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara tafsirinmu na bana a cikin wannan surar dai mai albarka suratul isra kuma za mu tashi aya ta goma sha shida inda ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق حق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا نعم ubangiji madaukakin sarki yana ba mu labari dangane da yanda yake halakar da al'ummatai a ayar da muka kwana shekarar da ya wuce mun kwana akan faɗarsa maɗaukakin sarki wa makunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba mu kasance ba muna azabtarwa har sai mun aiko da manzo to ci gaban wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa iza aradna idan muka yi nufin an nuhulika qarya mu lahalakar da wata alƙarya amarna mutrafiha sai mu umarci masu jin daɗin al'umma shugabannin al'umma 'yan hutu na cikin al'umma fa fasaqu fiha sai su yi fasikanci a cikinta fa haqqa alaiha alqawlu sai maganar mu ta halakarwa ta tabbata a kansu fa dammarnahum tadmira sai mu dammara su dammarawa malamai sun yi saɓani dangane da ma'anar wannan aya na farko wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna me kalma amarna take nufi amarna mutura fiha fa fasaqu fiha mun yi umarnin shugabannin al'umar sai su yi fasikanci a cikin gari, to na irin umarni ne wasu malamai suka ce amran qadariyan wannan umarni ne na abin da Allah yake kaddarawa domin kamar yadda a wani waje ubangiji madaukakin sarki yake cewa a ataha amruna lailan aw naharan sai umarnin mu ya zuwa al'umar da daddare ko da rana amrul qadri shine wanda ba shar'i ba abinda ubangiji madaukakin sarki yake kadartawa a ɗabi'a yake kasancewa wanda duk abinda Allah ya yi umarni ko ya kudura na kaddara wannan dan adam bai da zaɓi a kan shi dole ya faru dole ya auku to wani sai suka ce wasu malamai sai suka ce abinda ake nufi wannan domin inna Allah la amuru bil fasha domin ba za ka ubangiji madaukakin sarki baya umarni da alfasha ba za ka fassara cewa sai muka umarce su su yi alfasha ba domin amarna muka rafiha fa fasaqu fiha sai muka umarci masu jin daɗi shugabanni su yi fasikanci Allah baya umarta a yi fasikanci don haka sai suka cancanci azaba wasu ka ce a'a amarnahum bi ta'at mun umarce su da su yi wa Allah da'a amarna mutu rafiha, wannan jimla ce daban mun umarci shugabannin su yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a su bi dokokin Allah amma fa fasa fiha sai suka ƙibin dokokin Allah sai suka bijirewa ubangiji sai suka yi abin da suka gada. to dan haka sai waccan ajabar ta zo musu kamar yadda ibn abbas ya faɗa wanda sa'id bin jubair ya faɗa daga ali bin abi talha daga ibn abbas amarna mutu rafiha fa fasahu fiha ai sallatna ashraraha fa asaw fiha sai muka sallada mafi sharrin su sai suka yi sabo a cikin su fa idza fa'alu zalika yayin da suka aikata sabo ahalakahumullahu bil azabi sai Allah madaukakin sarki ya halakar da su da azaba kamar yadda Allah yake faɗa a baya wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha ta haka ne muka sanya a kowane gari manya-manyan mujirmai din, na garin waɗanda suka kowa ta'annati da saɓan Allah a garin su ne shugabanni da manya da 'yan hutu da masu jin daɗi shi yasa malamai suka ce a nan ubangiji maɗaukakin sarki bai halakar da su ba kafin su yi saɓon Allah a da umarnin da ya yi umarni ne ta hanyar annabawa su ba Allah to kuma sai suka kangare ma annabawa sai suka saɓa ma ubangiji maɗaukakin sarki to saɓa ma ubangiji maɗaukakin sarki da suka yi wannan shine dalili da Allah maɗaukakin sarki ya rike su da azaba ya dammarar da su anan sai aka ce wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna amarna mutrafiha suwaye al mutraf mutraf shine ismu maf'ul ne min atrufa iza a'tahu turfa malamai suka ce lokacin da aka bashi ni'ima domin asalin turfa shine an ni'matu sai su gama ismul maf'ul mutrafiha wato ma'abuta ni'ima na gari ma'abuta ni'ima bi ma'ana manya-manyan wanda suke da kuɗi wanda suke jagorori wanda suke su ne shugabanni suwaye wannan su ne mutanen makka domin anan allah madaukakin sarki ya juyo maganar yake faɗa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa waɗannan shugabannin waɗanda suke jagorori su ne shugabanni to al'ada su daman haka take mafi yawa dukkan manzannin da aka aiko zaka gani sun yi fada da manya-manyan shugabanni domin a lokacin a makka mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam talakawa ne tsantattu marasa galibi da bayi da yaran gida da leburori da sauransu manya-manyan gabaki ɗaya sun kafircewa manzo sallallahu alaihi wasallam to manzala yana damuwa yanda ashratul qaum manya manyan mutane da shugabanni da masu faɗa abi su ba sa bin abin da yake cewa to ya kuma za a yi talakawa ne suke bin sa to shi yasa Allah ya kira su da mutrafiha da cewa waɗannan waɗanda suka shugabanni dan me suka zama ahlu makka shi yasa a wata ayar Allah madaukakin sarki yake cewa wazarni wal mukazzibina ulin ni'mati wa mai makilhum qalila yace wa zarni wal mukazzibina ka kyale ni waɗanda suke ƙaryata waɗanda suke ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallam sune ma'abuta ni'ima kaga anan da aka ce ma'abuta ni'ima sune dai a can da aka ce wa'iza, a ranna, an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha anan sai aka faɗe su ƙarara mutra fiha su wane ne sune ma'abuta waɗanda aka ba ni'ima wannan ana magana da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin su shugabanni me yasa kuma aka keɓance shugabanni da ambato ba a ambaci wasu ba sai aka ce sai muka umarci shugabanni sai su yi fasikanci sai a halaka su sai malami suka ce domin jagorori yawanci su ne mai su mabiyansu suke bin abin da suke cewa idan shugabanni manyan masu kuɗi da manyan shugabanni da manyan masu jin daɗi suka zamanto sun lalace to min babu aula mabiya da talakawa su ma su lalace domin lalacewar manyar ita ce lalacewar gari baki ɗaya wanda idan manya shugabanni da ma'abuta ni'ima da masu kuɗi da masu jin daɗi idan suka hau turba ta ubangiji maɗaukakin sarki suka bi Allah subhanahu wa to za ka ga sauran gama garin mutane da al'umma baki ɗaya sun bi su akan wannan turba to shi yasa anan ubangiji madaukakin sarki ya umarci ya yi mana bayani akan mutarafiha waɗannan shugabanni ɗin. fafasaku sai su yi fasikanci domin alfisku abinda ake nufi da alfisku shine huruji an tsareki shine fita daga kan hanya shine alfisku to me yasa a istilahin qur'ani kuwa duk inda ka je alqur'ani ya ce alfis amfanin fas fasikanci to shine alkhuruj amma amara Allah bihi shine fita daga abin da Allah madaukakin sarki ya umarci sai Allah ya ce yayin da suka fita daga abin da ubangiji madaukakin sarki ya yi umarni fa haqqa alaiha alqawlu sai alqawlu ya tabbata akan su me alqawlu shine abinda Allah madaukakin sarki yake isarwa mutane ta hanyar manzanninsu shine na narko da ukuba idan har mutane sun saba musu domin duk annabi in ya zo abinda yake cewa jama'arsa matukar kuka saba ma Allah kuka kibin ubangiji madaukakin sarki to abinda zai same ku shine halakarwa da dammararwa da ubangiji madaukakin sarki ya tarwatsa ku to wannan maganganun da annaba suke faɗawa mutane sai ta tabbata shi yasa sai Allah ya ce fa haqqa alaiha alqawlu sai wannan maganganun namu da muke faɗa annabawa su faɗawa makomar waɗanda suka kangare ubangiji madaukakin sarki sai ta afku akan mutane kamar yadda ubangiji madaukakin sarki a wani waje yake cewa fa haqqa alaina qawlu rabbina inna la za'iqun na haka fa haƙƙa alaina ƙaunu rabbina sai maganar ubangijinmu ta tabbata a kanmu menene ubangijinmu maganarmu da suke faɗa ta tabbata a kanmu ta da ya faɗa mana cewa matuƙar muka ci gaba da kangara matuƙar muka ci gaba da saɓa mushi matuƙar muka fita da fito na fito da abin da manzanmu ya zo da shi to zai halakar da mu to wannan halakar sai ta tabbata a kanmu kaga shine fa haƙa alaihi alqawlu sai ce fa dammarna ha tadmira sai muka halaka su halakarwa sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nawa nawa waɗanda muka halakar min alquruni daga alƙarrai daban-daban cikin ƙurunai ƙarnoni daban-daban min ba'di tun bayan aiko annabi nuhu wato mun halakar da al'ummatai da yawa alƙaryu da yawa a ƙarnoni daban-daban tun daga aiko annabi nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa kanka wato aiko da manzo sallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi lalle ubangijinka ya isa dangane da zunuban bayansa ya zamto khabiran masani basiran mai gani ba abin da yake koyuwa akan duk abin da bayinka suke aikatawa na sabo kaga anan gun yayin da Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa manya-manyan shugabanni na mutarafi haɗin nan na kafirai na zamanin annabi Nuhu waɗanda su ma Ubangiji madaukakin sarki ya halaka su domin su ma wannan majiya daɗi ne manya-manya tun daga kan mutanen annabi nuhu da aka fara halakarwa manya-manyan su ne suka ƙi imani domin mabiya da gabagarin mutane na lokacin annabi nuhu alaihi salatu wassalam dukkan su sun yi imani ubangiji madaukakin sarki ya ce. wa ma naraka na illa alladhina hum arazuluna badiyar ra'ayi su kansu suke ce ai kai annabi nuhu mu ga waɗanda suke bin ka ba face yan ƙauye marasa galihu waɗanda ba su isa komai ba a gari ba su iya faɗa a ji ra'ayinsu ba abin lissafi ba ne ba su kaɗai suke ka don haka dan me za mu bi ka kaga wannan yake nuna mana su kansu mutanen annabi nuhu waɗanda aka halakar galibinsu waɗannan manya-manyan ne ma'abuta ni'ima masu jin daɗi shi yasa shi kansa annabi nuhu yake cewa wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira ni ba zan ce muku ba waɗannan da kuke renawa wanda kuke gani ba komai kowa ba wanda kuke gani ba su da kosisi ba su da mulki ba su da jari ba su faɗa ji wanda kuke musu ganin kallon hadarin kaji ba zan iya ce muku ba Allah ba zai ba su alkhairi ba ba zan iya ce muku ubangiji madaukakin sarki ya bar su a cikin talauci ne dan ya rufe musu kofofin alkhairi a'a ba haka bane ba suna cikin rashi suna cikin babu suna cikin talauci kuma su Allah madaukakin sarki ya zaɓa kuma su ne zaɓaɓɓun ubangiji madaukakin sarki ba ku da kuke gani ba kuma abuta ni'ima ne a duniya to a ko ina ma haka za ku zama ma abuta ni'ima a'a ni'imar lahira ta danganta da imani ne ba ta da alaka da ta duniya ni'imar duniya ba ta da alaƙa da imani ko rashin imani amma ni'ima da alkhairin lahira wannan shi yana da alaƙa da imani shi yasa Allah ce wa kam ahlakna min al-quruni so nawa nawa muka halakar na karnoni da dama al-qarn shine mi'atu sana in aka ce karni daya shine shekaru 100 kamar yadda hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin zamani shine wanda suka yi zamani tare da ni mutanen da suka yi zamani tare da ni alƙarni min kuruni duk shekara ɗari to ƙarni ɗaya kenan to bayan annabi nuhu akwai ƙarnoni da aka samu da dama wanda ubangiji maɗaukakin sarki duk ya halakar da su kafin aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam shi yasa a wani waje Allah yake cewa wa adam wa samuda wa ashabur rassi wa qurunan baina zalika katira Allah yake faɗan mutanen da ya halaka yace wa adam akwai adawa su ma karnin su ya zo bayan annabi nuhu wa samud akwai samudawa su ma karnin ya zo bayan annabi nuhu wa ashabur rassi yace kai wa qurunan baina zalika kasira akwai karnoni da yawa wanda muka riga muka halakar da su wanda gabaki daya sun zo sai Allah ya ce wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira sai juya magana kan manzo sallallahu alaihi wasallam ya juya alakan alaƙar maganan kan manzo sallallahu alaihi wasallam domin ya sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasliya ya sanya mushi kwanciyar hankali ya sanya mushi tunani na cewa ubangiji madaukakin sarki ya ishe ka ya wadatar da kai sannan kuma ba za ka nemi wadata a wajen kowa ba ba za ka nemi mafita a wajen kowa ba in ba ubangiji subhanahu ta'ala ba dan haka yace bi zunubi ibadati dangane da kuma zunuban bayinka abinda suke aikatawa khabiran ubangiji madaukakin sanni mai ba da labari ne basiran mai ji ne kaga anan gun Allah madaukakin sarki sai bayyana da abubuwa guda biyu da wanda ake gani da wanda ba a gani ba za ta yi menene ba za ta rinjayar da su ba ba za ta fitine su ba ba za ta koyi ba ga ubangiji madaukakin sarki waɗannan abubuwan guda biyu da wanda ake gani da wanda ba a gani domin khabir abubuwan da zuciya take koyewa na aqida da sauransu ubangiji madaukakin sarki yana gani basira da abin da za ka iya gani lalle ƙuƙƙutar da gabbai suke yi ƙarara su ma kansu ubangiji madaukakin sarki yana gani kuma ya san abin da suke aikatawa sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها لمن جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا نعم Ubangiji maɗaukacin sarki sai ba mu labarin tawagogi guda biyu, tawagar farko su ne masu neman duniya, ‘yan duniya masu neman duniya tsagwaro, tawaga ta biyu masu neman lahira. da abinda kowanne zai same su abinda Allah maɗaukakin sarki ya so sai Allah ya ce man kana yuridul ajilata duk wanda ya kasance yana nufin wadda take mafi gaggawa da sauri-sauri ita ce duniya domin al'adil abin da yake nan take abin da yake da gaggawa wanda za a gabato da shi ita ce duniya sai Allah ce lahu fiha ma nasha to yana gare shi a cikin duniya ma na sha'u abinda muka so liman nuridu kuma ga wanda muka ga dama thumma ja'alna lahu jahannam sannan mu sanya mushi shiga wutar jahannama yaslaha wanda zai shige ta mazmuman yana abin zargi madhura yana mai nisa daga rahmar ubangiji madaukakin sarki sai Allah ce wa man arada al-akhirata wanda kuwa yake nufin da ayyukansa da kai komansa rayuwar lahira yake nufin lahira da dukkan ayyukansa wa sa'alaha sa'ayaha ya kai kawo ya yi aiki irin aikin lahira wa huwa mu'minu kuma yana mai imani da ubangiji maɗaukakin sarki fa'ula'ika to waɗannan wanda suka yi haka kana sa'ayuhum mashkura wannan kokarinsu da ayyukansu da kaiwa komowarsu ya zamto abun godewa domin za su samu aljanna a nan ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗakar da mu cewa ɓangarorin mutane kamar yadda faɗa ɓangare biyu ne akwai waɗanda duniya ce kawai a gabansu me za su samu duk abin da ka ga tashi faɗinsu da ƙoƙarinsu da kaiwa da komowarsu kawai abin da yake gabansu me za su samu na rayuwar duniya sai Allah ya ce man kana yuridul ajila to wanda ya kasance duk lamarinsa gaggauta yake so ya samu wadda take magaggauciya ta nan take a duniya kawai ya samu abin da yake so to Allah madaukakin sarki ya ce na gare shi fiha ma na sha abinda muka so sai mun ga dama duk kwaɗayinka da duniya da duk da duniya da duk zalamarka da duk yaka haram yaka halal ɗinka da duk abin da za ka so to gwargwadon dai abin da za ka samu abin da Allah ya so baka isa ka wuce shi ba shi ma ba kowa ba liman nuridu ga wanda muka so wanda muka ga dama wanda yake nuna mana abu na farko kenan mutum zai nemi lahira in ya neme ta abin da ya nema ba shi za a ba shi ba shi ne sharaɗin farko abin da yake so ya samu gidaje ya samu mulki sai Allah ya hana shi sai ba shi wani abu abin da yake so ya fi kowa kuɗi sai Allah ya ba shi ‘ya'ya abin da yake so ya fi kowa gidaje da menene sai Allah ya ba shi gonaki abinda Allah ya so shi yake bashi so yake ya samu dala miliyan ɗari sai a ba shi miliyan goma na naira ko miliyan biyu ya kaka caniya a cikinta shine liman nasha ga wanda muka so sannan shi ma wannan ba kowa ba shi ne ma na sha kai shi ma kuma wannan ba kowa liman nuri domin dubu nawa ne mutum yake neman duniyar tukuru yake aiki kaiwa da kawowa ya samu yake aikata ba ruwansa da lahira kawai haramun din ma yake cewa ina take in ci ban ganta bane ba to amma kuma bai samu komai ba sai ya mutu ba duniya kuma ba lahira abin da ya nema a duniyar bai samu ba bayan aka summa sannan bayan ya gama neman duniya ba Allah a gaban shi ya samu ko bai samu ba ya samu kaɗan ko bai samu da yawa ja'anna lahu jahannam sai mu sanya mushi makomarsa ta zama wutar ya sulaha wanda zai shige ta ga baki ɗaya ya dilmiya a cikin ta. mazmuman yana abin zargi domin mazmun ai wanda ake ambatan mummunan aibinsa ana ambata mummunan aibi da ya aikata sannan kuma madhura yana mai an nisanta shi daga azabar ubangiji madaukakin an nisanta shi daga rahamar ubangiji madaukakin sarki ya samanto zai kare ya nisantu rahama yana karkashin can tsakiyar wuta wulakantacce matsiyaci amma abu na biyu wa man arada al-akhirah wanda shi kuma alkhairi yake nufi duk aikinsa da kaiwa da komowarsa ya zai gama da Allah lafiya ya zai samu aljanna ai arada daral akhirah wa ma fiha min an-na'imi was shi duk kai kawowarsa da neman sa da kwanci fadin sa yana yi ne dan me dan ya samu ni'imar ubangiji da farin cikin aljanna to shi kuma sai aka shar'anta ma wa sa'a laha ta'iha yayi aiki irin aikin 'yan aljanna har kenan ko kana neman aljanna tuƙu dan Allah kake yi kuma Allah kake so ya gafarta ma aljanna kake nema amma baka yi aikin irin na 'yan aljanna ba to ba za ka samu aljanna ba domin sai Allah ya ce nan sharaɗi haka ya ce wa sa'a laha sa'ayaha ya yi aiki ya kai kawo ya yi ƙoƙari irin ƙoƙarin ta na aikin da yake kai mutum aljanna to na aiki ne kai kai mutum aljanna shine ya nemi hanyar lahira ta hanyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ibnu kasir ya faɗa ay qalaba zalika min tariqihi wa huwa mutaba'atir rasul ya nemi lahira ta hanyar da ake neman ta kuma hanya ɗai ake neman aljanna da ita ita ce mai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe duk wanda ya nufin aikin lada ya nufin ubangiji maɗaukakin sarki ya sa shi aljanna amma kuma sai aikata bid'a sai aikata abinda manzo manzo Allah sallallahu alaihi sallam bai aikata ba ko yayi aiki ba irin na manzo sallallahu alaihi sallam ba to wannan sharadin samun lahiransa ya faɗi dan me dan bai yi aiki irin aikin aljanna ba domin aikin aljanna shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi sallam aikin da manzon Allah yayi yace ayi ya aikata ya ce a yi aikin shi ya sa ka yi da ka tashi aikata aikin ka yi irin yadda ya yi to wannan shi ne aikin 'yan aljanna amma duk abin da ya yi in ma dai bai ce a yi ba ka yi to ba ka yi aikin 'yan aljanna ba ko kuma ya ce ka yi ɗin amma da ka tashi yin sai ka yi ba irin nashi ba to shi ma wannan ba ka yi aiki irin na 'yan aljanna ba wanda ya aiki irin na aljanna aljanna shine wanda ya bi umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya aikata irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a aikata to wannan sharadi na farko kenan sharadi na biyu wa huwa mu'minu yayi haka yana mai imani da Allah yana mai ikhlasi shine dan Allah yayi ba yayi sunna bane ba dan wani ya ganshi ya ce kai suwana ahlus sunna ne suwana salafi ne wana ba dama ba yayi haka bane ba dan haka a'a yayi ne wa huwa mu'minun sharadi na biyu kenan yana mai imani da ikhlasi ga ubangiji madaukakin sarki yasa ya aiki an an bin Allah da tsantsan neman ladar ubangiji madaukakin sarki shi ta sa ya yi aikin ne wa huwa mu'minun ai kalbuhu mu'min zuciyarsa tana mai imani da Allah dan Allah yi musaddiqun bis sawabi wal jaza ya gaskata cewa za a bashi lada za a bashi sakamako sai Allah ya ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura lalle waɗannan wanda suka yi wannan suka yi aikin aljanna suka yi ikhlasi to su ne aikin su zai zamanto abun gogewa kaga anan ubangiji madaukakin sarki sai ba mu yace man kana yuridu al'ajilata kaga sai amfanin da fi'ilin da fi'ilil mudari domin ya nuna neman duniya jaddaduwa yake taguntuwa yake kala kala ne zai yi ta zuwa shi yasa aka ce man kana yuridul ajilata fi'il mudari domin fi'il mudari abin da yake nuna daga cikin ma'anonin shi shine istimrariya ci gaba kowane lokaci akwai tsaban iya neman duniya da kala kala da yake fitowa amma a can sai amfani da fi'ilil mazi wa man arada al-akhirah a domin ya nuna ma shi neman lahiran wannan tabbatacce ne tun da shi ne hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dasa hanyar da ubangiji subhanahu ta'ala ya ɗora to wannan ita ce hanya kaɗai da ake bin ubangiji madaukakin sarki a samu lahiyar sannan kuma ya nuna mana a wannan aya za mu fahimci cewa ashe duk wanda yake nufin lahira ko bai yi aiki ba bai tashi tukuru ba ya kai kawo ya aiki to wannan gurur ne ruɗi ne kawai ba za ka ce kana son aljanna ba kuma kawai ka zauna kai ta bacci ba za ka san kana son Allah ya wa rahama ba ko ba ka yi abin da za a baka rahama ba to me amfanin ka ba ka cancanci rahama ba shi yasa sai aka ce wa sa'a laha sa'aha idan har da gaske yana son aljanna har da gaske kana son Allah ya ma rahama to sai ka tashi yi aiki ta jajirce ta yi aikin samun rahmar ta yi aikin samun daidai kuma wannan yake nufi duk abin da mutum zai nema ashe kafin ya ci nasara a kubin dole rike sababin samun abin idan mutum bai rike sababi ba to ba zai samu abin ba wannan ayat tana ƙara nuna mana nuni na gaba cewa ashe duk abin da nake nema to dole sai na tashi tukuru na nemi sababi in na kama sababi da sababi ne ake samu shi yasa abdullahi bin mubarak yake faɗa a wani baitukan waƙasa yace tarjun najata walam tasluk masalikaha tarjun najata kana buƙatar tsira a wajen Allah kullum so kake ka tsira daga wuta kullum aljanna kake biɗa walam tasluk masalikaha kuma kai baka hau hanyar shiga aljanna ba ba a ganka wajen dagewa wajen karatun alkur'ani ba ba a ganka ba wajen dagewa wajen zikiri wajen ƙiyamun laini wajen azumin nafila wajen sallar dare wajen kyauta wajen sadaka wajen sada zumunci wajen fara'a wajen yi wa mutane kyakkyawan mu'amala wajen kamewa duk ba a ganka ba to in dai kana wannan to kakkasina kana neman aljanna shi yasa abdullahi bin mubarak yace tarjun najata najata walam tasluk masalikaha kana neman tsira amma baka bi hanyar tsira ba inna safinata la tajri ala al-yabasi sai ce ka sani jirgin ruwa ba zai taba tafiya ba akan ƙasa yanzu kawai ka kawo jirgin ruwa in kana neman aljanna kuma kana bacci ba ka aiki to kamar wanda ya ɗauko ƙaton kwale-kwale ne ya hau kan kwalta ɗin nan kawai ya ta haka yana ta tuƙi akan kwalta yana tsaye ina zai je ba inda zai je shine tarjuma shine tana yin abun amma baka samu ladanta ba kaga ashe kenan wannan ayat ta nuna mana duk abin da mutum zai dama ya dage ya nema sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفصيلا نعم ubangiji madaukakin sarki sai ce kullan duka waɗancan su biɗin, wancan tawagar guda biyu ɗin masu neman duniya da masu neman lahira numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i muna baiwa waɗancan mu baiwa waɗancan a duniya kowannensu za mu ba shi abin da ya sawwaka min aqa'i rabbi daga cikin kyauta da bayarwa ta ubangijinka wa ma kana rabbika mahzura kyautar ubangijinka baiwar ubangijinka ba ta kasance bayan kakkiya ba a ce ba a ba wani wannan ayat tana nuna mana cewa dukkan ɗaya daga cikin ɓangarorin nan guda biyu masu son duniya da masu neman ta tukuru da masu son lahira da masu neman ta tukuru dukkan sakamakon ubangiji maɗaukakin sarki na rahamarsa da baki ɗinsu yana tare da su ana ba kowa kyautar duniya ba sharaɗi ba ne na imani ko na rashin imani sai ka ga can an ba kafiri kuɗi an ba mumini kuɗi an bar kafiri cikin talauci an bar mumini cikin talauci ana ba can a ba can duk wannan kyauta ce ta ubangijinka bayarwa ce ta ubangijinka shi ko ubangiji duk abin da ya tasarrufi da duk abin da kaga yayi yana yi ne cikin hikima kuma baya zalunci zai ba duk waɗancan ɓangarorin biyu abin da suka cancanta ko ba wanda ya isa ya mayar da hukuncin ubangiji maɗaukakin sarki idan ya yi shi domin kyautar Allah madaukakin sarki ta gama komai ai Allah madaukakin sarki a cikin bayinsa akarin ni'imar ubangiji madaukakin sarki tasirin ni'imar ubangiji madaukakin sarki da rahamarsa ta game kowa da kowa hatta kafirai shi yasa Allah madaukakin sarki a wata aya yake cewa wa rahmati wasi'at kulli shay yace rahamata ta yalwaci dukkan komai rahmar ubangiji madaukakin sarki ta yalwaci kowa da kowa a hadisin wani manzo sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi ingantacce yake cewa inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta rigayi na. ubangiji madaukakin sarki rahamarsa ta gama komai da komai sannan wa mata na aqa'u rabbika mahzura ba wanda ya kasance ya isa ya hana rahamar ubangiji madaukakin sarki idan ya aiko ta ga wani ba wanda ya isa ya mayar da ita ba wanda ya isa ya tauye abin da Allah madaukakin sarki ya aiko ma wani ko ya hana rahamar ubangiji madaukakin sarki in ya yi nufin ta sauka ga bawa ba wanda ya isa ya hana sannan ubangiji madaukakin sarki ya ce unzur duba ka gani domin almaksudu min hadha tanzil abinda ake nufi na wannan cewa ka duba tambiyun ila anna duniya dunya ghayra bisa bi salahil a'mal domin ka duba ka gani abinda ubangiji madaukakin sarki yake bayarwa a duniya ba wai ya ta'allaku ba da kyawun aikin mutum da imanin mutum a'a ubangiji madaukakin sarki yana bayarwa abin da ya so ga wanda ya so a lokacin da ya so kai fa faddalna ba'dahum ala ba'd ta yaya muka fifita wani shashi akan wani shashi shine kai fa faddalna ba'dahum ala ba'd yaya muka shi fifita wani shashi akan wani shashi a duniya za ka kalli wani Allah ya yi shi mai kuɗi wani talaka wani tsakatsaki wani ya yi shi mai mulki wani marar mulki wani ya yi shi mai lafiya wani marar lafiya wani ya yi shi mai hali wani marar hali shi ne sai Allah ya ce ka duba ka duba ka gani fi duniya ya muka fifita muka waɗansu shashi akan shashi ashe idan ka ga wani ya fi ka sai ka kaddara cewa wannan fin da yi ma nufin ubangiji ne ma daukakin sarki da ka baya bayu ka yi hasada ko ya bayu ka rinka jin haushin shi domin shi ma ba wani abu ne nashi ba Allah ne ya kaddara yayi nufin zai samu kuma ya bashi domin haka Allah madaukakin sarki ya so ya fifita dukkan mutane wa'yansu akan wasu wani ya fi wani fifiko wani ya fi wani daraja wani ɗan gidan manya wani ba ɗan gidan manya ba wani babba wani ba babba ba wani mai daraja wani ba mai daraja ba sai fa faddalna ba'dhum ala ba'd walal akhiratu amma a ranar lahira idan aka koma akbaru darajati wannan shine mafi girman darajoji da Allah zai daga fifikon duniya ba wani fifiko bane ba na zo a gani fifiko na lahira shine fifiko domin anan Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka wasu da darajoji na sama na aljanna aljanna farko ta biyu ta uku har ta takwas haka a wuta akwai darakat ramin muta ramin ɗaya na biyu uku har bakwai har ƙasa to a lahira haka suke sannan kuma wa akbaru tafdila mafi girman fifitawa to shine fifitawan lahira wanda aka fifita a lahira ya shiga aljanna a yan aljanna ma ya shiga ƙwaƙwalwar aljanna to wannan shine mai shine wanda ubangiji madaukakin sarki ya fifita shine wanda ubangiji madaukakin sarki ya ba matsayi wanda yake mai girma shi sa ibn kasir yake cewa ai tafawutuhum fi daril akhirah akbaru min ad-dunya fifikon su da Allah madaukakin sarki zai fifita a gidan lahira ya fi girma fiye da fifiko na duniya Fa minhum man yakulu fi darakat fi jahannam wa salatiliha wa aghlaliha daga cikin mutane akwai wanda zai kasance a matakin ƙasa-ƙasa matattakalar da ta yi ƙasa ta cikin wuta yana cikin sarƙoƙin wuta da mari da mari wanda aka ɗaɗɗaure shi da sarƙoƙi da aka shashshaƙe shi na wuta ya ce wa minhum man yakunu fi darajatil ula daga cikin mutane akwai wanda kuma suke darajoji na ɗaukaka na sama shine wanda suka tafi aljanna waɗancan wanda suka yi aikin 'yan aljanna suka yi ƙoƙari suka ba ubangiji maɗaukakin sarki suka ba Allah maɗaukakin sarki to su ma matsayinsu ya kasance daraja daraja ne wa na'imuha wa sururuha ni'imarsu da farin cikinsu su ma mataki mataki ne ثم أهل الدركات يتفاوتون waɗanda suke فيه وإن سكي وتا سما أقوبة ta sha bamban da juna wani uƙubarsa ta fi ta wani gwargwadon shirkar mutum gwargwadon kafircin mutum gwargwadon saɓon mutum gwargwadon azaba shi da musibar shi da bala'insa da ubangiji madaukakin sarki ya tanadar mushi suma yan wutan daraja daraja ne hawa hawa ne kama anna ahlad darajat yatafawatun kamar yadda su ma yan aljanna su ma mataki mataki ne kowa da irin matakin da ubangiji madaukakin sarki ya ɗauka mushi fa innal mi'atu daraja ma baina kullu ne kama baina na samai wal ardi yace aljanna akwai matattaki guda ɗari tsakanin kowane mataki zuwa mataki kusan tafiyar shekara ɗari ne tsakanin kowane kamar matsayin tafiyar sama tsakanin sama da ƙasa ne aka aka samar a cikin hadisi kamar yadda imamul bukhari da imamu muslim suka fitar da hadisi manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna ahlad darajatil ula lalle ma'abutar darajoji madaukaka sune yan aljanna la yarawna ahla illiyina za su rinka ganin wa'anda suke kwakkoluwan saman su duk wannan a cikin aljanna ne duk an shiga aljanna amma ma'abuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma'abuta daraja ta sama za su daga kai su rinka kallon ma'abuta daraja ta illiyin ta can tsananin kwakkoluwar sama kama tarawnal kaukabal gabira fi ufuqis samai kamar yadda in kana kasan nan ka daga kanka kake kallon tauraruwan nan a can sararin samaniya yadda kake ɗaga kai ka kallo tauraruwa a can tsananin samaniya to haka kana cikin aljannan ma za ka ɗaga kai ka kalli gidan wani ɗan aljanna ka ga fitilar ga ta can a nesa to ashe kenan aljannan ma hawa hawa ce yadda wuta ƙasanta da matattakalar ƙasarta take mataki mataki wani ya fi wani to haka aljannan ma wani ya fi wani shi yasa ubangiji madaukakin sarki anan yace walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafsila lalle mafi kicin fifiko a lahira ne duk wanda kaga ya samu fifikon lahira to wannan shi ya mure duk wanda ya samu ɗaukaka da fifiko ta lahira to wannan shi ne ya ci nasara amma duk wanda bai samu fifiko da ɗaukaka ta lahira ba don ta duniya wannan mai shuɗewa ce duk wani girma da duk wani matsayi a duniya mai shuɗewa ne mai tafiya ne ba zai ruɗi mutum ba sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa La taj'al ma'a Allah ilahan akhar fa taq'ud mazmuman makhdula wa qadha rabbuka an la ta'budu illa الله وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما نعم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا na'am ubangiji madaukakin sarki yace la taj'al ma Allahi ilahan akhara ya ku al'umma waɗanda shari'a ta haukai kada ku sanya tare da ubangiji madaukakin sarki wani abun bauta na daban kada ku rinka yin shirka kada ku rinka saban ubangiji madaukakin sarki kada ku sanya wa Allah abokin tarayya kawai ku riƙi wani Allah ya zama abun bauta da kuke bautawa tare da ubangiji maɗaukacin sarki idan kuka yi haka fataqa'uda sai ku zamto ku dawwama ku kasance mazmuman ababen zargi da shirkau ababen zargi bayan Allah su rinka zarginku bayan Allah su rinka aibata ku da aikinku suna yi muku dariya ta yadda kuka riƙi wani abu wanda ba Allah ba na sassaƙe ko kuka sassaƙa ko na yumɓu da kuka kwaɓa ko na wani wanda baya nan kuka riƙe shi madogara abin bauta ko ma bayan ubangiji madaukakin sarki sai ku dawwama cikin zargi don haka da mummunan aikinku ana aibata ku domin kun yi shirka da ubangiji madaukakin sarki mahzulan kuma sai ku zamto taɓaɓɓu waɗanda ba ku da mataimaki ranar tashin alkiyama ai la nasira laka wala mu'in ba ka da mai taimakonka ka da wanda zai baka agaji ba wanda zai kawo ma ɗauki sai ku zama taɓaɓɓu li'anna rabb domin ubangiji la suruka ba zai taimake ka ba bal abin da ma zai yi ya wakkala ka ya tsora ka kan abin da kike bautatawa koma bayansa sai ce to tafi wajensa shi kuma la yamliku laka darran wala naf'a baya iya mallaka ma cuta ko amfanarwa idan ubangiji madaukakin sarki ka bautata ma wani Allah ba Allah ba kuma ya wakkala ta akan wannan wani Allah ba Allah ba shi ko baya da cutarwa baya da amfanarwa bai iya shigar da kai aljanna ba iya tserar da kai daga wuta li'annal malika dur domin mamallakin dur cuta wa naf da amfani huwa Allah wahdahu la sharika la shine Allah madaukakin sarki wanda ba shi da abokin tarayya Imam Ahmad ya rawaito hadisi hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man asabathu faqatun duk wanda wani talauci ya same shi wata musiba wani bala'i ya same shi fa anzalaha bin ya je sauke wa mutane wannan talaucin da bala'i duk wanda rashi ya same shi ya je ya faɗa mutane ba ni da shi ba ni da komai ya rinka faɗa mutane wannan talaucin da bala'in da musibar da ta same shi lam tusadda faqatuhu manzala sallallahu alaihi wasallam sallam yace har abada bukatarsa ba za ta taba biya ba bukatarsa ba za ta taba biya ba ba zai taba toshe talauci ba ya buɗe a kansa kofar bala'i da talauci wa man azzala azzalaha billah manzala yace wanda ko musiba da talauci da bala'i ya same shi ya kame ya ƙici ya ƙisha ya yi duk da bakinsa ya ta bautar Allah ya ta nema ya fawwala wa al'amuransa ga Ubangiji maɗaukakin sarki manzala ya ce aushaka Allahu lahu gina Allah ya kusa ya samun marwadata da mafita nan take Ubangiji maɗaukakin sarki zai amsa mishi imma ajalin ajilin wa imma ginan ajilin ko dai jirkin tamar ya ga musibar da bala'in da yake ciki ya kame Allah ya jirkinta ma sai a lahira ya ce to ga aljanna na jarrabe ka da talauci na jarrabe ka da rashi na jarrabe ka da babu ka kame baka zama dan maula ba baka zama mai bara ba baka zama mai kai kukan Allah ba to ga aljanna nan ajin ko kuma ya wadata shi ya ba shi kuɗi nan take da gaggawa tun a duniyan Allah ya kawo mabuɗi saboda mi saboda Allah madaukakin sarki ya ya mai da al'amuransa ga Allah shi yasa hadisi sauban kuma ɗaya daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man takaffala li Allah yas'ala an-nasa shay'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sauban yana ba mu labari wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya daukan mun ya daukan mun alƙawari ba zai tambayi kowa komai ba duk wanda muka yi alƙawari da shi muka yarjejeniya ya yarda har rayuwarsa ta ƙare ba zai tambayi kowa komai ba wa kaffala lahu bil janna ni kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma na bashi tabbacin shiga aljanna zan lamunce ma shiga aljanna fa qultu ana sauban yana jin manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ya ɗaga hannu ya ce ya rasulullahi ni ne na ɗauki nauyi ni har in koma ga Allah da yau daga yau ba zan tambayi kowa komai ba manzo Allah ya ce ni kuma in je karke wannan alƙawarin to ni kuma na baka aljanna na ma lamunin shiga aljanna in mun je lahira sabai suka ce saubat ɗin daga wannan lokacin har ya koma ga Allah ko kofi bai cewa matarsa mai komin kofin nan sai dai ya tashi ya ɗauka in yana kan jakinsa tsumagiyarsa ko bulaliyarsa ta faɗi to sai dai ya sauka bai cewa da Allah mai komin bulaliyata dan ya dau alkawari har ya koma ga Allah ba zai tambayi kowa komai ba shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi alkawari in dai ya rike shi kuma zai zubunta mishi shiga aljanna Allah madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonka Allah madaukakin sarki ka datar da mu shiga aljanna ubangiji madaukakin sarki ka kawo mana dauki a rayuwar mu Allah madaukakin sarki ka kawo mana mafita Allah halin da muke ciki na halin kakanuka ya a ƙasar nan Allah ka fitar da mu Allah ka yalwata mana ka ba mu zaman lafiya ka taimaki shugabanninmu ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ubangiji madaukakin sarki ka kawo mana mafita a lamarinmu insha Allah sai gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai da tambe eh malamai sun yi saɓani akan matar da take sayarwa me hukuncinta akwai fatoyi guda biyu fatawa ta farko za ta sha za ta rama wannan da yawa daga cikin malaman fikihu haka suka tafi sai ta sha azumi sai ta rama fatawa ta biyu za ta sha azumi amma ba ramuwa za ta yi ciyarwa za ta yi akwai sahabbai Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Abbas da wasu daga cikin sahabbai sun tafi akan wannan fatawa to amma abinda malamai suka daidaita fatawoyi guda biyu wanda shine marjuhi shine ra'ayi wanda yake kyakkyawa abun bi idan har matan nan da take shayarwa ta sha azumi tana da wata fatara wani lokaci da ba ta shayarwa ba ta da ciki za ta iya ramawa to ta rama ya fi ba ta ciyar ba amma in har matan nan da ta ci sha ruwa saboda ciki ko saboda shayarwa azumin ya ƙara zuwa tana da cikin ko tana da shayarwa wani azumin ya ƙara zuwa da fataran lokacin azumi tana da ciki ko tana shayarwa ba ta wuce halinta na ɗayan biyu a duk inda take in ma dai tana da ciki ko tana da shayarwa to ko nan ko shakka babu ta ciyar yafi ka gani amma in akwai wata fatara zango a tsakanin kwanakinta na duniya wanda ba ta da ciki ko ba ta shayarwa to ta jinkirta wannan lokacin ya zo ta rama to ya fi domin Allah haka yace fa iddatu min ayyamin ukhra na'am eh duk wanda ya sakaci bai rama azumin da ake bin shi ba har wani azumin ya zo to ya yi ganganci kuma abin da ya aikata laifi to amma bayan azumi menene ukuba malikiya suka yi masu suka ce ya rama ya ciyar amma zance mafi inganci shine kawai ya raba su ma wancan sun sanya abin ne saboda ukuba, dan mutane su ji tsoro su daina sakaci su rama domin kada ka zo ka mutu baka san lokacin da za ka mutu ba amma yanzu in ana bin azumi har wani azumi ya zo ko ana bin azumi har wani azumi ya zo ba kirama ba to in wancan ya zo sai ki hada da na wannan da na wancan duk kirama domin Allah haka yace fa iddatun min ayyamin ukhra kurama a wasu kwanaki wanda ba na ramadan bane ba ba kuma wani nasi na hadisi ko na aya da yace kafin wani ramadan din ya zo to amma me yasa aka gaggauta mutum ya rama kafin wani ramadan ya zo saboda bai san al'amar biyadillahi subhanahu wata'ala shekaru a hannun Allah madaukakin sarki suke kada mutum ya mutu da bashin azumin da yana da iko ya rama bai rama ba bai san me zai cewa Allah madaukakin sarki ba na'am eh, in dai maganin ba abinci bane ne liƙaye ya halatta ya liƙa magani daman haƙori na yana ciwo ina azumi in liƙa magani da zan liƙa ya halatta in liƙa ko da ko zan ji ɗacinsa a maƙogwaro na ba abinci ba ne ba ya halatta in ina da inhaler ina da asma ta taso min ina azumi in sheƙa ta ya halatta ba ta karya azumi ya halatta ina da maganin ciwon ido wanda ake ɗigawa yanzu ko ni da safe ina ɗiga maganin ciwon ido to ni ka yi haka ka ɗiga da azumi da yamma ka ɗiga da so biyu ya halatta ka ɗiga maganin ciwon ido ba abinci bane ne ba babu wani abu barantana ma kuskure baki bakin ka ya bushe ka kuskure ka zubar ba dan alwala ba shi ma ya halatta ko kuma a yi ma allura wadda ba ta abinci ba ta zazzabi ta menene kana azumi ya halatta a ɗauki jininka sai dai in zaka fita daga hayyacinka amma dai in an ɗauka ba komai ya halatta a ɗauki jininka a ƙara ma ruwa in ba wani oxygen da zai ƙara ma abinci ya halatta a ƙara ma ruwa kana yin azumi baratana sa turare ko sa falli ko asuwaki ko brush duk wannan malamai sun ce ya halatta babu wani abu idan mutum yana azumi na'am na'am na eh sai gobe za a fassara saboda lokaci muna da awa ɗaya ne a abin nan gobe muka zo zai ƙara jan wa ƙazarar buka sannan mu biyo ta kansu sai mai. ya halatta ai ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi manzala sallallahu alaihi wasallam yace idza ja'aka hadzal malu min gairi ishirafin idan wannan dukiyar ta zo ma ba kai kai miƙa hannu ba ba kai kai ɗage ba ba kai azalle ba to ka amsa lokacin da ya zo yana raba kuɗi manzala an kawo ganima ya riƙe ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan sai zo kan sayyidina umar sai ya bashi sai sayyidina umar ya a ni na wadata ba na so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Umar in kana zaune ba roƙa kai ba ba nema kai ba ba komai kai ba aka zo wannan dukiyar ta zo ma to ka amsa ko kai amfani da shi ko in ka tafi kai ma ka ba wani in ka wadata zaka samu ladan bayan wani da kai to daga nan sai na Umar sai ya karba shi sai na Umar shi ma yana da fatawar da ai in ka karba din ma laifi ne to sai anan manzo Allah ya nuna mana cewa ba laifi bane ba don haka in kana zaune mutum ya zo ya baka kuɗi ya baka kaza ya halatta ka karba am in ka karba ya ci halal sannan kuma ka ci halal sannan in shugaba ya baka gwamna ciyaman dan majalisa dan menene ko menene ya baka na kuɗi ya halatta ka karba kuma shi in kana cikin bukata shi ya halatta ka roƙe shi shugaba wanda baitul mali yake hannunsa ka ce ma a ciyar da mutane suna cikin hali a cikin baitul mali a cikin baitul domin aslan daman dukiya al'umma ta baitul an ajiye ta ne hadafin farko mutane sannan gari mu yanzu abin da muka rasa kenan ai ga bala'in nan da muke ciki ai rashin sanin menene haƙƙin baitul dole shugabanni da shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu da menene su fara sani kes na farko akan dukiya al'umma shine mutane ni yanzu da in yi gada ta biliyan ɗaya gara da ramadan ɗin nan na siyo shinkafan miliyan ɗari biyar na bi gidaje na raba buhu biyu a ci abinci da azumi wallahi ya fi har wajen allah ya fi amma rishin sunin priority aulawiya asalin dukiyar al'umma ana sanya ta ne mutane su samu sauƙi a rayuwarsu shi ne dukiyar al'umma inda shugabanninmu za su karanci cewa matukar mulki na na farko al'umma ta samu sauki a rayuwarsu ta yau da kullun kafin in yi komai kafin in yi airport kafin in yi stadium kafin in yi gada kafin in yi titi kafin in yi kaza akwai basic wanda tun daga grassroots buniya ta hakiya wanda dan adam yake so in ba da ruwan sha mai kyau in ba da magani mai kyau in ba da karatu mai kyau in zo kuma in gina rayuwar al'umma sannan abin da ya rara ya rage a zo a yi ta gadoji ko za su kai sama shikenan so da a lokacin ta hasiniyat domin abin da Allah ya raba abubuwa guda uku Allah da ya raba sadda ya ce akwai daruriyat larurar rayuwa wanda sai da shi rayuwa za su tabbata shine abinci magani karatu addini rai tsaro wannan sai da shi rayuwa akwai hajiyat waye idan babu shi rayuwa za ta wahala amma ba za ta salwanta ba akwai tahsiniyat tahsiniyat shine an ji daɗi an sake a yi ado a gyara gari to shine to kaga al'umma ya kamata ta kasa shugabanni su kasa bukatun al'umma akan haka ya zamanto abu na farko ya zaka taimaki al'umma su fita daga cikin halin kakanikayi na yunwa na rashi na tsada abubuwa sannan ya za ka taimake su wajen tsaransu ya za ka taimake su wajen ruwan sha kowane waje kowane gida a buɗe famfo a sha ruwa ya za ka taimake su ungiran ɗin zai tafi a haka ka saka eh mutane za ta cewa baka yi aiki ba saboda gauga'iyun da ka tara mutane da jahilai da suka fi yawa abinda suke gani kawai su ga aiki karara wancan ko in kana ta yi ba a gani to kai daman ai ba dan mutane ba dan abin da Allah zai tambaye ka kake yi dan ka biya mutanen gari hauka za a yi ta yi so abin da suke so kawai su gani to kai kuma zaka duba ka ga me ya kamata a yi sai ka yi to wannan shine ina ganin tambaya ta kare ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن اعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يذل من آذيت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين